انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به mushrikun ikonsa na sanya wasu wasi yana kan waɗanda suka riƙe shi majibincin lamari ne kawai kuma suke masa biyayya bisa ɓatarwarsa da waɗanda suka kasance saboda ɓatarwarsu suka zama mushirikai, suna haɗa Allah da waninsa cikin bauta